Sangayyar kura Sangayyar kura Kura kura Ranin kura sai ya yanta sai mai shi mai bata mai hau. sauraro barkanmu da arzikin yau kuma da sake saduwa da kai a cikin wata ranar cikin ranaku da muke kama ka wannan shiri na iya ruwa fit da kai shirin da ke zuwa daga nan gidan rediyon najeriya fombina fm yola kuma shirin da ke zama abokinka a kowaɗanne ranakun ah, asabar da misalin karfe 8 zuwa karfe 9 Abdullahi Suleiman ne a yau ma zai kasance tare da kai tare kuma da abokin aiki. Suleiman Kazino? Suleiman barkanka da warhaka. Barka Abdullahi. To akwai uh, abubuwa da yawa na kamar uh, sabon WhatsApp na da muka shirya wannan shirin wanda mutane da yawa suna so mu sami wurin da za mu ke yin magana da su mm. na abin da shafi kamar a social media haka to wannan ya sanya 'yan kungiyar media awareness initiative kirkiro mm. da wani sabon group whatsapp mm. wanda mai wannan shirin in yana so ya shiga zai iya shiga ciki suka ce mu ba da wannan layin na sifili takwas sifili uku uku sifili biyar tara biyu sifili takwas wannan ɗaya kenan barin sake maimaita shi 080 wannan ɗaya kenan hmm. sai kuma layi na biyu wanda ke 080 five one. 4180 bari sake mai tashi sifili takwas sifili takwas shida mm, sifili takwas sifili <laughs> uku shida uku shida mm. biyar ɗaya hudu ɗaya takwas sifili mm. waɗannan layukan ba kiransa ake yi ba ana iya ah, kuma za a yi kira ɗin ma saboda a nemi izinin shiga wannan mm. sashi na whatsapp din da mm, muke tattaunawa da mai sauraro a cikin wannan shirin mm. to muna ta gangarawa ƙasa-ƙasa kamar yadda mai sauraro ya sani inda muke shiga sashi nan na wato yadda ake amfani da 5Ws and H a bangaren abin da shafi idea. Mun kuma ce dama ita uh, kamar shi wannan jadawali na zero to hero wanda ke cikin shirin iya ruwa mm. fit da kai mm. uh, mun dubi zero mun dubi thinking level mun zo kan idea ne inda muka tsaya akan idea din muka shiga waɗannan lunguna na ita wannan uh, idea ɗin mm. mun dubi abubuwa da yawa akan idea sannan kuma a yau ɗin kamar yadda muka sani a makonni da suka gabata guda biyu mun yi mm. magana akan yadda za mu mu'amala da idea din amma akan mizani akan ma'auni na 5Ws and, and H, mm. inda muka ce what menene wato mm. ce idea din mm. eh, wace irin idea ce wannan mm. da take so muka samu lokacin da muke so mu yi wani abu don mm. muka ce idea din tana iya zama ta, zama kashi uku ko dai idea din ta zama idea ce ta ah, warware matsalar oh, eh, mutum Hmm. ko kuma idea ɗin ta zama idea ce wacce ake iya forming ɗinta ta zama ideology hmm. wato wani abu wanda zai zama ideology na gina mutane akan son yin kaza ko hmm. kuma barin kaza mun ba da misali da cin hanci da rashawa muka ce ɗaya daga cikin abin da ya sa cin hanci da rashawa ya rike najeriya ya kasa barin mu shine saboda bamu da kungiyoyin da suke da ideology na kin cin hanci da rashawa in fact ma in akwai ideology din sai da ka samu ideology girmama wanda ya cin hanci da rashawa shi muke da shi in mutum ya cin hanci da rashawa shi ya dawo cikin mu sai mu girmama shi hmm. to da muna da ideology na cewa mutum da kanshi zai ji kunyan ya ci cin hanci da rashawa ya ji kunya ideology ne kuma na mutane to da ba za ka samu ana ci da cin hanci da rashawan ba sai muka ce ideology eh, sai muka ce ah, idea na uku kuma shine idea da yake iya sanya ka kai da kai da kai ku haɗu Mm. ku yi building abin da ake kira wata hanya ta kasuwanci mm. ko kuma wata hanya ta saye da sayarwa ko kuma wata hanya ta services wato mm. yin hidima don a biya ku wannan muka ce kuma wannan ne fi dacewa da wannan shirin saboda haka a shine muka dauka muka ci to a what what din yana tambayan wacce idea ce wannan yadda za mu identify mu gane idea din shine wannan wat din yake aiki a kai sannan muka zo a makon da ya gabata mun zo kan menene muka zo kan shi a makon da ya gabata a makon da ya gabata mun zo kan wen. Wen. Hmm. aha yaushe hmm. yaushe ya kamata mu yi mu aiwatar da wannan idea din da muka hmm. gano bayan mun gane wace irin idea ce to yaushe ya kamata mu yi aiki da idea din makon da ya gabata mun yi magana akan abin da shafi bazara kaka'a damina a ɗari muka ci hmm. waɗannan lokuta guda hudu dole dai mu a cikin ne rayuwar take gudana kuma duk wani idea da ka samu lalle za ka yi mu'amala da idea din ne a cikin su akwai wata idea da in ka same ta za ka aiwatar da ita ba ta bukatan ka san ɗari ko damina ko kaka ko ko bazara ko yaushe kai a ɗinta na bada misali hmm. da da POS hmm. mutumin da ya samu idea na zai kafa wurin POS ba bukatan damuna dari bazara kaka kafin ya don ba wani tanadin da zai yi wanda ya shafi wannan to amma muka zo muka bada misali mutumin da zai kiwo yana bukatan zai kiwo da rani ne to dole tun da kaka zai fara neman abincin hmm. dabbobi mun bada misalsalai a makon da ya gabata kamar ma kuma abin da ya bama waƙi shine waɗanda suke ta kiran mu sai ya zama kamar ba su fahimce mu abu na nake so ce kenan a misalsalan da muka yi ta bayarwa <laughs> kuma sai zama da duk tambayoyin da ya kamata a yi din sai ya ga goma kuma ana tambaya akan misalan da muka bayar don a fahimce mu sai aka goma mm. ana tambaya sai aka hau kan misalan wani yana tambaya kan a'a <laughs> wai ba damunan bana ta yi iska me yasa <laughs> ba geographers bane ne ba masu ilimin sararin samaniya da <laughs> ilimin environment ne muna magana ne akan muka kasa shekara wuri hudu muka ce hmm. tana da bazara tana da kaka tana da damina tana da ɗari lokuta kawai lokuta magana kan lokaci yawa za ka yi mu'amala da wannan lokaci hmm. to kuma mun yi magana da kuma lokacin da yi da za ka yi da kuma lokacin da ya kamata ka dora mishi yau to sannan mun ce duk abin da mutum yake so ya a duniya hmm. dole zai yi shi a cikin abubuwa guda uku nan ne babu yadda za a yi abin da bai da alaka da abubuwa guda uku nan su ne abu na farko shine environment wuri muhalli muhalli na muhallin da zai yi wannan abin dole jimeta ne yola ne hmm. a fataskum ne hmm. Legas ne hmm. abuja ne dole sai ya samu muhalli wato wannan wannan wannan wajibi ne sannan kuma na biyu sai ya samu abin da ake kira time lokaci shine makon da ya gabata muka yi magana akan lokaci lokacin da za ka yi abin yana da matukar tasiri sannan muka zo muka ce kuma zai aiki da tools me tools wato abin da zai yi aiki da shi domin ya aiwatar da wannan abin da yake so ya yi in kasuwanci ne to shikenan tools in kasuwanci shine mai shago kudi. Mm. ehe to tools ne ai <laughs> yau idan kuma <laughs> gyara keke na fim ne ka riga dole ya nemo su fena su bai na din ba sani ba 1314 ne kowane mm. iri da sai ya nemo irin waɗannan su ne tools din na makaniki zaka ga an koya marka makanikanci kuma an ɗauki wannan an bashi don ya je ya mm. koyi don ya je ya aiwatar da wannan aikin idan kana so ka kira wani ne a waya dole sai ka dauki waya din waya ne tool din hmm. zai taimake ka wurin ya connecting ɗinka da wancan kana bukatan network kana bukatan katin wayan kana bukatan kuɗin katin duk waɗannan duk waɗannan tools ne to a makon da ya gabatar da mun yi magana akan abin da ya shafi wani abu ukun dole ka ne duk abin da mutum zai yi dole sai ya amfani da su ya amfani da environment hmm. sannan ya yi amfani da time sannan ya amfani da tools na yin wannan abun kowane irin abu ne kuma wato shi ma a wayan din an samu uku kamar mhm. yadda a waya mm. shi ma an samu uku. Kada mu rude in muka eh? ce makon da ya gabata wannan abu uku da muka gina na cewa environment mm. time mm. da kuma tools din nan to in ka dube su da kyau za ka ga bara eh, eh, last program ɗinmu program ɗinmu na makon da ya gabata mun yi magana ne akan time. Time na. To yau za mu magana akan me environment. Environment na. Shine when din. Ah, shine waya din. Waya din. kenan a wurin waya din dole mutum ya yi la'akari da cewa ga shi ya riga ya samu idea hmm. idea din ya identify ya gano wace irin idea ce sannan ya gane idea din ta kasuwanci ne hmm. sannan ya samu lokacin da ya dace hmm. ya aiwatar da wannan eh, kasuwancin to abu na gaba da ya kamata ya gane shine dole ya samar da mai abin da ake kira environment wato muhalli wurin da zai aiwatar da wannan kasuwar domin ba kowace kasuwa ce za ka ɗauke ta ka ajiye ta a ko'ina ba hmm. dole ne wata kasuwar tana buƙatan me tana muhalli muhalli nan muhallin nan kuma in ka ce muhalli a wannan bigire muhallin ya ɗauka har da jama'an da suke rayuwa muhallin saboda dole ne ya zama jama'a ne kake buƙata wanda za ka yi mu'amala da su akan wannan harkar saye da sayarwan hmm. ko kuma harkar services ɗin wato harkan hidima mm. da kake so ka yi wanda za a biya ka sakamakon kayi wannan mm. wannan hidima yanzu misali kana so ka bude kawosh ne na wanke mota wanke mota no. sai ka je ka samu wani ƙauyen da babu mota a ciki sai ka je ka ka ajiye kawosh din kawo ah. wurin a ah, to bai yi ba <laughs> ga hankalin ka baka cewa ka je wayan ba eh, Ba ka je waya ba gaskiya tana yi ba a wayan ka samu wayan din ka samu hmm, waya din da kyau ga idea ɗinka mai kyau zaka bude kawash mhm. amma kuma baka samu inda zaka bude kawashin ba don menene mhm. babu motocin a wurin babu motocin a wurin hmm. to idan idan kai la'akari da da da wannan wannan waya din wato a ina ne kake wani muhalli kake da kake suka aiwatar da wannan idea din sannan menene alakar wannan idea da ka samar da wannan muhallin da ka sami kanka a ciki hmm. ko kuma muhallin da kake so kai kai idea din gurin ah, a makon da ya gabata mun yi magana kan mutumin da yake so ya dauki ah, aikin sayar da AC ne sai ya dauki AC trailer goma hmm. sai ya nufi gembu sai ya tafi gembu eh waya zai dawo da su waya ya nufi gembu zai je sai da ac a gembu zai yi dago kawai eh, to kaga to ko fanka mutum ya kai gembu bare sai da bare ac <laughs> to to kaga inda inda shi wannan ya yi missing abin da ake hmm. cewa ya yi missing concept din kenan hmm. kaga kenan inda zai dauki trailer AC guda ɗari sai ya nufi Adamawa hmm. eh? a ya nufi Adamawa ya zo wurin da zai sai da AC amma kuma yaushe yawa to anan ne time din da yake aiki na cewa zai zo lokacin watan ɗaya biyu ƙarshen su ƙarshen watan biyu din nan daga farkon hudowan watan uku watan hudu watan biyar a wannan lokacin tirelan ac goma din zai iya bata a nan wurin sosai kaga hmm. sannan sannan ya nufi borno ya je da esinsa hmm. ya nufi yobe hmm. ya je da esinsa waɗannan wurare ne da zai iya zuwa a muhallin waya a ina ne ke mai son ki yi daddawa daddawa ce ta zama idea ɗinki kina so ki yi daddawa ki sai da daddawar to in kika je inda aka fi ba wa magi kima wataƙila ban sani ba ko ana haɗa magi da daddawa ko akan haɗa magi da daddawa ko mm. to ban sani karin yi kwaɓa masu ah. <laughs> masu miya su min dariya su ce wannan bala'in su bane ya shigo misali inda a kaddara mm. ba a haɗa magi da daddawa a miya mm. kuma magi yana tsamin daddawa ne daddawa na zaman magi ne kuma sai aka ce yan boko sun karbi magi kuma yan boko nan suna nan a GRA ne in kika ɗauki daddawa kika je wannan gurin kin bata lokacin kiyarwa. ɗauki da ki kawo wurin malam tanko na a unguwar da muke hmm. ki zo ki tallata mana daddawa sai mu saya ki bar su da magin su allahumma in kina tallata mana din a nan ki rinka gaya musu fa daddawa ta fi magi hmm. ki wata wataƙila ki abin da ke kira influencing din su hmm. daga baya su fara tunanin cewa za su canza daddawa magi da daddawan ki ban san kamar wani irin lokaci za mu ɓata sosai a nan wurin ba muna magana amma abin da muke faɗa shine cewa dole dai mai idea ya gane wurin da zai je ya aiwatar da wannan idea ɗin yana da muhimmanci a sakamakon da zai samu sakamakon ƙirƙiro wannan idea ɗin. wannan mu wuce maganan wuri to wurin mun ce ba wurin kawai ba jama'an wurin suna da tasiri ko mm, mm. tunda ba wurin ne ba kasa ne zai siya maka wurin ba mm, mutanen wurin ne <clears throat> to dole za ka examine ka gwada mutanen da abin da ya shafi al'adu al'adun mutane al'adun wurin al'adun mutanen gurin yana da tasiri akan abin da kake so ka yi musamman ma in abin yana da alaka da waɗannan al'adu din ko da ke yawanci abubuwan da zaka lura da shi abubuwan da muke sawa hmm. da abubuwan da muke ci da irin yadda muke bukukuwan mu suna da hmm. alaka da yadda al'adunmu suke hmm. kenan aidiyan da ka ɗauko din nan kake so ka aiwatar da ita da ka gane a ina ne ya kamata ka aiwatar da ita babban abin da ya kamata kai shine sai ka karanci al'adun mutanen da za ka kai ma wannan idea ɗin domin akwai yiwuwan ka je kai abin da ake kira tabu abin da kai kake ganin kamar zai dace da su mm. ka je ka aiwatar da abin da su a wurin su sabo ne sabo ne nan eh suna kallon mutumin da ya aiwatar da wannan a matsayin mutumin da ya zo musu da izgili kamar ya musu izgili ne mm. ka ka yanzu mm. kada ko akwai rotar riga a Ghana da ake sawa sunanta kente za a ganta wata riga mai yalo da jaji jaji haka eh, suna sata mm, mm. in ka ɗauki eh, rigar kente in ka kawo ta wuri kamar yola nan ka zo ka kasa ta a shago kace za ka sirri ta in ka siyo ta daga ghana kai dukkanin kashe kuɗin ka kawo ta adamawa to ban ɗauka za ka sai da ita ba saboda ta yi kama da adon da eh, a can mata da maza suna sa kente mm. sunan kayan ki a nan adamawa ba za su san valu na wannan kente din ba saboda bai da alaka da al'adansu a nan amma da za a ce za ka koma gana ne ka je ka sa wannan rigar kallon da za a yi maka kallo ne na mutunci to haka kuma akwai wasu abubuwan da za ka ɗauka cewa mutanen wannan gurin za su karɓe shi a zakan zakanka kenan in baka karanci al'adunsu ban ka zo kai wannan abun za su ɗauke shi a matsayin tsokara ne ma mm, mm. shine wani malam ba ke cewa inda wani yaro ya samu kuɗi wani duka wani in yi ta duka zai sha <laughs> yawa to to karantar al'adun mutane mm. a wurin kai kasuwanci ko hidima mm. ta idea wurin yana da matukar muhimmanci idan baka yi shi ba to ka rusa idea din da kanka domin zaka mm. iya kai abun a ƙi ka zaka iya kai abun a ƙi karɓanka in kai garaje ma in kai rashin dace ka kai abun da su a wurinsu. ka kai abun ne a matsayin eh, eh, kai neman ci gaba kake so su za su dauke shi ka kai shi a matsayin yi musu izgili ne to nan kuma ba za a rabu lafiya ba idan Allah ya sa su din ba su fahimci cewa kai ba ka zo yi musu izgili ba ne ka zo musu da abin ne kawai saboda su saye shi su yi mu'amala da shi ko kuma su baka hidimar su yi mu'amala da wannan hidimar da ka zo musu da ita ka samu abin nan hmm. sannan banda maganan al'adu akwai abin da ake ce ma lifestyle hmm. eh wannan shi lifestyle yana din yana iya yawa yawa yawa sai zai zama al'adun mutane hmm. ka gani? al'ada muka ce al'ada al'adan gado kaka da kakanni shine al'ada hmm. <clears throat> shine culture in ka zo kace kace lifestyle to lifestyle kuma wani abu ne wanda mutane suke adopting suke dauka makansu yau da gobe yau da gobe sai suka ga yadda suke rayuwarsu misali kamar ka ɗauki rayuwar mutanen plato tun na shekara 60 sai mm. ga ya sa t-shirt da da mm. da wando abin shi sosai yana wata yawansa cikin garin plato mm. amma in ka ɗauko wannan abin ka zo garin yola nan ka shiga cikin garin yola <laughs> mutum na shekara 60 eh, ban ce ba zai yi ba eh. akwai waɗanda suke yi din amma ba al'adan <clears throat> su ne. in ka kawo riga t-shirt wanda size din sai ke wa mutum mai shekara 60 mm. da riga wanda take wa mutum mai shekara 60 ka zo ka kasa su a kasuwan yola ka dauka cewa za ka yi ciniki da yawa dan uwana wata kila za ka yi ciniki amma dai <laughs> gaskiya to eh, a hankali hankali ya zama musu kamar lifestyle su ne mm. wannan wurin sannan lifestyle yana shafan har da abin da ake ci din yayin da suke cin abincin su wata kila da kana cin abinci a garin ku so uku ne ka je ka samu mutane su suna ci so biyu ne so biyu ne na lifestyle din su haka suke yi bayan da zaka ka canza su da hmm. wannan Wani kila kuma kai tuwo kake ci dumame <clears throat> da safe hmm. ka je ka same su kuma fruit suke sha lifestyle din su ne akwai wasu abubuwan da suka shafi yadda mutum yake tsa to lifestyle na mutane a sada sannu yana yana yana da ma al'adu eh, wato yanayin yadda mutane suke rayuwa hmm. sabon tsari da suke ɗaukan makansu yana cire al'adu daga muhallansu. In ka dubi ka dubi inda bature ya zo inda wuraren da bature ya zazzanna ya rayu. Hmm. To mafi yawan wannan rayuwar da bature ya yi da mutanen gurin ya same suna da al'adunsu hmm. na gargajiya wanda suke amfani da su suke kokarin da su. To amma idan kai kana wasa da al'adarka shi wanda yake alfahari da al'adar shi in ya zo fa zai danne al'adarka. wannan ba wannan ba makawa a ciki in kana wasa da al'adar ka ka raina ta mm. ko kana riko riƙon sakai na kashi mm. kana ganin kaman ba kowace ce bane al'adar ka ba to shi wani in ya zo zauna da kai ya zo da tashi al'adar to matukar ya muhimmantar da al'adarsa to in Allah ya yarda ko sai ya durkusar da taka sai ya danne na wannan kuma shi sa za ga mafi yawan mutanen mu za ga yanzu ai muna Hausa ne mm. to malam ba Bahaushe in ya zo shi bai damu ya koyi yaran ka ba Hausa ko ko gaji ko gargaji ma je ma iya ta ce ma gaje ka koyi hausa ma me hana ka koyon hausa <laughs> to ya zo garin ka ya koya maka yaren shi hmm. kai kuma ka koya masa yaren yaren kuma shi bai damu da na kan ba ma tunda kai ma baka damu da shi shi driver ne nashi da kanshi hmm. kuma ba rikici yake da kai ba yana bude hmm. hanyar kasuwancin shi ne da zai kasa kayansa a kasuwa ya ta buga kararrawa gonjo gonjo gonjo ta magana da hausa kaga dama ka ji kaga dama kana na ji a kwana shi dai hmm. za ka ji a haka hausa ta mamaye yankin arewacin najeriya hmm. kuma dai lalle ba za mu iya ƙi ba mu ce dole ne hausa ne ta riga ta mamaye yankin arewacin najeriya ko da kana da wani lokaci za ga yarukan mu ma dauko dauko hausa ɗin mu rinka surkawa a ciki to wannan yana daga cikin abubuwan da ya kamata mu gane al'adunmu lifestyle wato yanayin da muke ɗaukan sabon tsarin rayuwa sakamakon zamantakewanmu da waɗansu waɗanda zama ya haɗa mu da su hmm. yau da gobenmu mukan yi fomin wani irin yanayi wanda wani yanayin sai zama mana kaman kaman kaman lifestyle ɗinmu kaman yanayin rayuwarmu to a wannan yanayin rayuwarmu din da muke da shi to yana da muhimmanci mutumin da ya ɗauki idea zai je wuri ya gane lifestyle na mutanen wannan gurin lifestyle din kuma ya shafi yadda suke sa suturan yadda suke cin abincin su yadda suke hirar yadda suke duk abubuwan su na yau da kullum mm. wato social activities din su wato yau da kullum mu'amala su da da suke yi ta ta yau da kullum yana da muhimmanci mai wannan eh, eh, mai daukan idea ya kai wuri ya gane wannan abu ne mai muhimmanci sosai wanda kuma lalle lalle in bai amfani da shi ba to ya rusa wani bangare na cin nasara daga idea mm. da ya ɗauka ta kasuwa ko kuma services ya kaiwa ya mutane hmm. sannan abu na gaba da ya kamata wanda ya dauki idea zai kai ta wani wuri ya kamata ya yi la'akari da shi hmm. shi shine behavior halayya halayya halayen mutanen wurin yawa halayya tana da bambanci da lifestyle lifestyle din kamar halayya ce ta yi yawa ta yi yawa ta gina su ta gina su ta gina su har ta kai su suka adoptive suka ɗauki wani hanya wanda ke wannan shine hanyar rayuwarsu amma behavior kuma yanayin su halayyar su ta yau da kullum da kai yanda suke mu'amala da kai wato yanda suke mu'amala da mutane ban san ko hmm. eh, zai zama kamar yadda suke mu'amala da ɗaiɗaikun su ni da kai hmm. wannan yana da alaka shi ma a wurin baka daman kasancewa ake abinda ka kai musu na idea din nan zai yiwu a wurinsu ya karbu zai yiwu a wurinsu ba zai karbu ba abun da muke magana akan waya din nan yana da matukar muhimmanci a ina ne za ka kai in ka ɗauki tirelar rake guda ashirin sai ka nufi makarfi a can a garin kaduna mm. ka je makarfi za ka sai da rake to ina tsammanin dai zaka je ka sake samun rake ne a wurin saboda tushen kawo rake wurin ne sassa na arewacin najeriya yana da alaka da wurin to in ka ɗauki rakenka zaka sai da rake sai ka nufi makarfi to dai ban san me sunan raken a wurin ba gila <laughs> eh? wani ya kalle ga zai je to gila wannan ga zai je zubarwa ne ko ya siya bai masa bane na mayarwa ne to kuma an kalli rakin kuma an ga bayiri na wurin bai za ce to wannan ga <laughs> me za yi da rakin nanan ne to kaga waɗanda suke zuwa za ka samu a nan jihar adamawa da ma sassan najeriya gaba ɗaya daga hmm. cikin wasu abubuwa masu kyau hmm. na wannan abin da ake na nysc shine za ka ga idan mutane suka taso daga garuwansu suka zo waɗansu garuruwa suna zuwa kayan aiki sun zo waya hmm. wani sabon environment ne to abin da suke shine suna neman gap ne za su lura da environment din menene wurin din mutanen wurin me ya halayyar su take hmm. ya lifestyle din su yake sannan me suke abin da ake cewa lakin? me suke so wanda ba su da shi wanda wannan abin da ba su da shi din sai ya kokarin kirkiro shi to da haka mutane da yawa sun zo nan abin da ake kira bautan kasa ne hmm. sun zama yan kasa a nan gurin kuma sun zanna a nan gurin kuma sun auri 'ya'yan nan sun aifi yara da su sun samar da sabuwar rayuwa kuma abin da suka kawo din ya taimaki mutanen nan saboda mutanen nan din dama suna bukatar waɗannan abubuwan mm. ba su da su sai suka kirkiro waɗannan abu wasu abubuwan services ne kamar yadda muka ce waɗansu abubuwan kuma saye da sayarwa ne mm. sannan haka wasu sun tafi yankin ibo sun je sun rayu da irin wannan a idea din mm. suka ga gap suka fara aiki da shi misali mutum ya je yankin ibo sai je samu suna neman kifi suna yawan su neman kifin mai mama nan mm. kifi ka san mai mama ai mm, eh, suna neman mai kifin mai mama sukan ba shi muhimmanci muhimmanci sosai a can to kai kuma kai dan adamawa ne kuma yanki ne da yake da alaka da kogi da kuma kamun kifin da ake mm. zuwa da shi daga lokdo daga bangarori daban-daban nan gurin sai kaga akwai akwai yawan samun mai kifin nan na mai mama a nan gurin misali mm, mm. sai ka je yankin su sai ka ga mai mamar da ake sai da shi ne ɗari biyar a nan a can za su saye shi dubu da ɗari biyar mm. in kai lissafi ka ga ɗari biyu ɗari uku kowane mai mama zai ce a kuɗin mota in ka je za ka samu naira nawa za ka samu naira ɗari bakwai amma waya ne ya yi aiki a waya ne sosai ina ne kake a muhallin kake ka dawo wata jihar a cikin jihohin ƙasar nan ka je ka ce za ka sai da mai mama ka gani za ka ga ba wanda zai kula ka saboda ba su cin mai mama to ba sa ma buƙatar mai mama din so haka abubuwan suke saboda haka ya kamata mutumin da yake da idea ya yi la'akari da abin da muke kira waya hmm. a ina ne idea din za ta yi aiki hmm. su waye suke rayuwa a wurin me lifestyle din su hmm. ya suke daukan abubuwa ya suke mu'amala da abubuwa to in kai amfani da wannan daman za ka samu wannan waya din kaɗin zai yi aiki sosai amma idan mutum ya kuskure mai yin amfani da wannan tsari na Uh, uku cikin mm. tsarin 5Ws and H a wurin aiwatar da abin da ke kira idea dinsa to zai iya samun kuskuren da zai iya shafan kasuwanci ko mu'amalar da ya kai musu mm. wacce za ta iya shi dama uh, ya rayu rayuwa mai inganci mm. wannan duk dai ana kokari irin a wato nuna shi mai sauraro akan cewa aidiyan da ka samu tunanin da ya zo maka na cewa yi kaza yana da kyau in ya zo maka din kai kuma kana so ka amfana da shi kai kokari sai ka bi mataki mataki mataki mataki don ka ci nasara a kai waɗannan matakin su ne ina menene shi wannan aidin sannan mhm. kuma a za a yi mhm. aina din kuma ya danganci ya danganci yaushe muka yi magana makon da ya gabata yawa a din eh. ya danganci eh, eh, su lokaci mhm. lokaci da sauransu mutanen gurin halayyarsu mu'amalarsu al'adunsu zamantakewarsu waɗannan abubuwa ne masu yawa gaske mm. kamar yadda muka mun sha ba da misali mm. abinda kawai ake shine neman gap ko a, a research da ake yi mm. na makaranta za a ce ai kana neman gap ne kai filin ko in ka zo yin project za a ce ai ka samo Oh, oh, topic ɗinka za ka yi magana a kan kaza ne to kazan da za ka yi magana a kan nan za ka samu mutane da yawa sun yi magana a kai mm. amma kai ina ne ka ga su yi magana a wurin ba kai ta ina ne ka ga su ba su mai da hankalin su ta wurin ba duk dai hanyoyi yawa da za ka nema ka bi ka ga cewa abun ya yi nasara yawa sai ka ji a ta bangare za ka akwai research da yawa ya magana akan kaza kaza kaza kaza da yawa mm. amma akwai kaza da ba su yi magana akai ba to ni na so yi magana akai shine ka samo gap wurin filin gap din shine zaka yi kokarin yin magana ka yi bincike ka tabbatar da yadda mutane suke ganin wannan abun hmm. sai ka bada abin da ke kira recommendation shine ga gama to duk sana'ar da kake so ka yi ka nemo abin da daman kana gani kaman gap ne wato hmm. kaman mutane ba su same shi ba hmm. kana ga in ka zo da shi zaka wadatar da su ko kuma a ga yadda mutane suke suke yinsa amma kai zaka kirkiro wata hanyar da za ta zo da wata hanyar da ta fi ta daɗin sauƙi mm. a gare su za ka ƙara inganta naka in ka lura in ka lura sosai za ka ga ƙasashen duniya irin su musamman ƙasar china ɗaya daga cikin abubuwan da ta shahara da shi shine in ta zo ƙasan ko ban abin da take observing abin da ake kula hata kula da meye kuke yi mm. yau hatta hatta kaskon masa kaskon masa <laughs> sai ne wanda za mu yi masa sai ta je ta yi mana kaskun masa ta kawo mana najeriya alhali ga shi nan ana kera shi a wurin gongon ana yin sa da dalma suna fama masu suna fama masu fara kawo hula sun yi hulan ta ki ta karbu ne kawai ba kun ba ta karbu ɗari bisa ɗari ba sun je wannan zanna bukar din da dan ce ne ga zanna bukar yayi mamaki ya aka dan adam ya iya yin zanna bukar ha'a ya ta dubawa ya ta juyawa amma sun je sun yi kamfani hmm. kamfanin da ke kirkiro hulunan zanda bukar sai dai inda suka yi rashin sa sa'a kawai shine zanda bukar din bai kai namu kyau da inganci ba namun kuma yana da alaka da al'ada da al'ada na yawa to inda ka kafin ka raba mu da namu din nan eh, ka kawo wani to shikenan to amma kai kai mamakin dan cena nan gaba kaɗan ya ɗauko yan cena guda ɗari biyar ko dubu ɗaya ya kawo su Borno ya ajiye su su koyi ɗinkin hulan su koya da kyau su koma cena su je su kafa kamfani su yi ta ɗinkin hulan su kama shi a yadda yake da al'adan kaɗin tunda kuma za su yi shi da yawa to dole kuma ya fi naka sauƙi a nan hmm. to in ka lura da abubuwanmu da muke haskawa in an ɗauke wutar lantarki in suka zo suka kalle mu suka ga muna bukatan sai su je su yi mana rechargeable abu gashi kaman gashi komai ya canza yanzu kana nufin a china ana dauke wuta ne wuta ta duk sun zama farare yanzu duk inda ka juya farin bob ai su saboda suna lura da menene yake damun wani gap muke da shi ne ake so mu cika eh, wanda duk bob na daki na waje na ko'ina ya zama fari yanzu kawai ja na daɗi nan <laughs> yanzu ya zama tsohon yayi ma ka gani ko kenan suna lura da menene muke bukata hmm. me muke so mu yi sai su yi sauri sauri su mana ah, yanzu glob fariyar fara nan ai akwai labarin cewa ba su cin wuta mai yawa hmm. kuma sun ga ana kokarin mai da mu akan mita to in za su ba mu glob nasu na da wanda ke cin 150 waye waye waye sai su kuma ba mu wanda zai mai kasa da ko ta kila 50 ma kana siyan sa in ka ajiye ba zai ci maka wuta ba saboda hmm. an ji labarin za a dora ma akan mita kaga su suna abin da suke kira wurin yi shine suna aiki ne in advance hmm. abin kuma abin da kuma ba su fi mu da komai ba su kai mu ba ma farin fata ba ture bai kai ka komai ba kuma wannan eh, ba abin jayayya bane hmm. ko a fina-finan su zaka gani in suka dauki fim din suna yin za ga wanda ke rolling abubuwan da suka shafi technical abubuwa critical abubuwa na kwakwalwa su za ga bakin fata suke ajiya wurin sosai da wannan kuma gaskiya ne kuma ka je ka bincika ne ba mu ce wani abu ba da mm. kawai ya fi ka kokarin yarda da kanshi ne da aiwatarwa mm. kuma da tashi yayi da gaske ba abun da ya fi ka da shi ka mm. fi shi ma ka fi shi domin a lokacin da ake ta maganganu da sauransu da sauransu zaka ga bakin fata Allah ya masa baiwoyi masu yawan gaske wanda kuma wannan baiwar tana nan tare da shi sai dai kawai matsalar ita ce ya yarda da kanshi hmm. ya ji cewa shi din zai iya kuma ya yarda Allah ya bashi wannan baiwar kuma ya tashi yanzu hmm. ya tinkari wannan baiwar ya fara yin aiki da ita shine kuma akwai abin da bature ya fika da shi shine wannan amma bai fika wani capacity na kwakwalwa eh, wani capacity na tunani hmm. wani capacity na ba abin da bature ya kai ka da shi kawai dai ya rena maka wayo ne watakila in kai kuma ka yadda rena maka wayo kenan ya zo ya mamaye ka ya baka abin da kake gani kamar ya zo da sabon abu babu wani ba wani sabon abu da bature ya zo da shi kuma muna mafarki mafarki kuma ba wai mafarki na mafarki mafarki na ni na tabbas cewa kasashen afirka za su mallaki duniya nan gaba insha Allah hmm. Allah ya kai mu Allah ya nuna mana kuma amin mun je mu dawo to. ga da rawa ai idan a ce da maraya mai kuɗi ba zan yi ya da ba ai idan a ce da maraya kura ba ta yi farauta ai idan a ce da maraya a ƙasa ba a yi a taɓa ba ai idan a ce da maraya ba za ka samu ba a idan a ce da maraya ba za ka san fakanin da ba a idan a ce da maraya

Ah, kamar da muka ce akwai layukanmu na whatsapp na wannan shirin waɗanda za a iya kira za a iya kira a kai saboda a sanya mai sauraro a cikin waɗanda layuka akwai 08033059208 da kuma 080 um, waɗannan layukan ana iya kiranmu a kansu koyaushe kuma koyaushe in domin sanya mai sauraro a cikin layinmu na whatsapp ga layi daya an fara kiran mu a kansa ana iya kiran mu a kan layinmu na yanzu kuma 08083 090 83 2140 ga wani a kan layi hello wa alaikum salam barka da yammacin yau an da lafiya lafiya kalau wannan kamar malam yusuf usama to barkan ka dai da warhaka barka dai da aiki za ta taba samu shiga bana da kuka ta zama malam mutane sai ta su fahimtar zamani kuma yau ma kamar kuma mai ta to wai sani ne yau kam ai yanzu muka hawa kan fefayin bari mu ji to babu kanka kamar idan ban manta ba kuma idan masu sauraro su manta wanda muke yau cikin wannan shi akwai zamanin kar da abu akwai wani misali da kai kan cewa akwai da ina irin tasir mai ji tun da ake yi ah. akwai lokacin da wani malami ya zai shahara to akwai wani shi wannan kasashen aikinsa hmm. idan da yawan nan yayin da sai ya zo aka daina yin sa da hmm. aka koma irin na zamani ya zama kamar filan ne haka iya yi ne shi ya zai haka ne ka ba shawara ya gwada a wannan din dai tun da haka ne yana tafiya mm. abin da nake so mu gane mu masu saurare duka lokacin da abu ya zo da aka ce ga zamani ya zo da abu kamar sani abdulrahman ya ba da wani misali a lokacin da yake wani ya sai wuka ke da gatira a ya ga ya ta zo kenan za a yanka nama za a san da kai ta yarka kace to yanzu yanzu ya mutu ya ta riga da ta wuce wato yana misali lokacin da wuta ta ne guda uku a cikin wata goma sha biyu guda huɗu a cikin guda goma sha biyu mm. kowanne ne ne yanzu misali kamar ai akwai waɗanda a saudiya ma kamar ka wani daga shekara shi idan ya ci kasuwar aikin hajji na baki haka ba zai sake koma ba sai kuma shekara ta dawo haka ba karamar matsala ne shiga ba irin irin wa'annan da suke so mu gane cewa eh lallai idan zamani ya zo ya kamata a ce an tafi da shi mutum ya zamanantar da wani abu da yake yi yanzu idan ka kula kamar a kasashen zan dawo har yanzu misali da kamar akwai masu ba da kasir suna haka kallo mm. Hmm. dan shi ne ya waita kowace irin cikin su raman ne na wa'azu na akidan ka na mana gidan wani duka yana nan ana tafiyar da ka ga kana kan layi muna jin ka to ana iya kiran ma kan sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili daya yusuf musamman muna godiya da karin bayani da kai mana hello lafiya kalau sunanka kana tare da benjamin to bismillah malam benjamin Eh, to ai mun ba da layukan da zaka kira domin a saka a cikin group din eh wancan layukan da muka bayar na farko su ne zaka kira sai a saka a cikin group din eh. to barka da yamma wa barkan ka dai da waraka malam benjamin muna godiya yawa sana akila okay mala akila barkan ka da shigowa shirin ina karuwa da shi sosai hmm. musamman ina iya hafin ina iya samun aiki din hmm. amma na tools ne babu ina iya sanin where ina iya sanin when hmm. amma ban da tools to shi ne wanda abin da yake dami na kenan kuma tools din kamar abin da ya shafi kamar kuɗi musamman kamar ina iya aikin da na samu yanzu kamar na POS wurin hmm. da muke muna da damuwan POS hmm. so muna iya POS zai iya zama mana da da sauki a can idan mutum ya buɗe hmm. samun inda za kaya din da kuma procedures da zan bi har in samu kamar POS din ne abin da yake damina ok kana ji na da wannan idea ɗinka ɗinka kira ni bayan na gama program zan tura ka wani wuri da zaka je ka samu inda zaka samu POS. To na a ah, ka kiran da wannan layin bayan mun gama program to a da kwan lafiya Allah sa su taro kuma su samu karuwa kamar yadda nake samuwa to amin muna godiya sosai thank you so much ta gode kuma a ce kara muku hikima da fahimta muna godiya eh, hello ka rage sautin rediyon ka eh, ina ganin kamar ana iya kirama kan sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili daya haka kuma na iya kiran mu akan sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu ɗaya hudu sifili ga wani akan layi. Wa alaikum salam sunanka? Na'am kana tare da Shehu Tela na daga Sangerin nan kwanawa. Madalla muna jin kamar Shehu. Kai gaskiya wato irin nan yana matukar sa cikin tunani sosai sosai wallahi saboda kirin ina garuwa da shi sosai mm. wato mamaki ma ke yi wannan ilimin a akwai ta cikin al'ummarmu gaskiya ina jinjina muku sosai sosai wallahi to muna Allah ya saka Allah ya saka da muna godiya sosai mun gode hello kai ina garuwa sosai sosai mm-hmm. hello To kamar wannan layin namu yau ba a yawan kiransa ana iya ci gaba da kiransa za a same mu sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya ga wani akan layin hello hello eh muna ji dawa muke magana lafiya gajiya lafiya kalau ya aiki bismillah muna jin ka sunanka to shi ma layin ya sake kubucewa um, hello na'am sunanka sunana to muna jin ka

to ami muna jin ka yalo wanda ka kira layin nan wa alaikum salam yawa barkan ka dai sunan ka mala abdurrahman bismillah yawa na so dalla magana da yusuf sama yin nan ne hmm. don magana ya dan yi kira ga gida dai to nake so an ƙara mai mana ko me Malam Yusuf Usama yana magana ne akan zamanantar da abubuwa ya kamata abubuwan eh, su zama muna zamanantar da su. Ka rage sautin rediyon ka. To ka sauka magabaki ɗaya akan layi muna fatan wanda zai kira mu zai rage sautin rediyon sa. Hello? Yawwa da muke magana. To ki daga muryanki sosai mu ji ki. na'am to muna jin ka muna jin ki kai da me yake burge ki to muna godiya mun gode sosai tunda shirinmu na burge ki a ci gaba da laliban sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu daya hudu sifili a zero ga wannan akan layi hello alaikum salam daga murya da ba muke magana kana magana da shahid numan shahid shahid numan muna jin ka eh, wato magana da take akan bakin fata da bature mm-hmm. ainihi shi a wasu tunanin ma bakin fata ma kamar ma ya fi bature ma zurfin ilimi ba ma tunanin ka bane haka ne sabili da abun da ya sa na faɗa haka shi ka ga ture a ƙasarsa da ya harshen su ake karanta da mm-hmm. kai kuma bakin fata yaren shi aka aro ake karantar da kai da shi kuma da hakan kuma kake kokari har ka kai matakin da ka kai sai an karantar da kai potassium <laughs> ka koya ka iya ka san me potassium tukuna kafin a gaya ma amfanin eh. potassium sosai ni shi ne wannan tunani. Mm. za a yi mu musan cewa muna da basiran da watakila shi bature ma bai da shi. So ta an cire tsoro ka cire eh, tunanin cewa ba zan iya ba. Mm-hmm. Eh, duk abun da ka tashi inda a matsayin ka na dan adam inda za ka yi shi kawai ka sa effort. Mm-hmm. za ka iya shi. masu tarbiya ana raye da yardan Allah sai an kai shi. to muna muna godiya sosai eh, eh hello kana na wa alaikum salam eh, cewa da muke oh, wai bakin bata ya fi bature ba wani research ne mu muka yi wanda muka tabbatar da haka ba amma abinda muke faɗa shi ne cewar kamar misalin da wannan ya bayar ne idan bakin fata sai an karantar da shi turancin ya iya tukunna kafin ya fara samun ilimin amma duk da haka yana kokari to shi baturen kuma da yaren shi ake karantar da shi ya fahimta a nan gurin zaka iya cewa eh lalle akwai alaman cewa kaifin bature kaifin kokolon bakin fata yana iya mafin kaifin fatan kaifin kaifin kaifin basira irin na tunda tunda kai sai ka koyi harshen kafin ka iya ilimin shi kuma harshen sa ne gaskiya to wannan da ke nailo ka makale fa hmm. to muna godiya sake sautin rediyon ka muna jinka Yawa wa alaikum salam muna jinki. ki. Ina aiki. Lafiya kalauya aiki rage sautin rediyon ki. Ina kala godiya ne. To godiya ko daga ina? Daga Jambutu. Daga Jambutu madalla lamuna godiya. Ina eh, gaishe ku ina jin daɗin shirin ku. To shirin ya gode miki sosai muna godiya. Ba ta rage sautin rediyon ta ba muna godiya dai da yadda kika mana godiya. Alo? Wa alaikum salam sunanka? Ibrahim daga Jafi Nomba. Bismillah Wale Ibrahim. Ah, na gaishe ku ne, na gaishe ku ne. Ma mun gaishe ka Wale Ibrahim, muna fatan kai mana addu'a kafin ka ah, kwanta. Ah, ana yi kira kan sifili tara sifili takwas uku biyar takwas biyu ɗaya hudu sifili da kuma sifili bakwai sifili takwas tara shida hudu sifili biyar sifili ɗaya. to a daidai wannan lokacin kamar yadda aka aka sani akwai sakonni aka da kai sakonnin ne ai ana kan kuma kira sakonnin zai za su yi a karanta su kenan alo wa alaikum salam abdullah mun ga abdullah doktor mun ga sakon ka muna godiya alo eh, wa alaikum salam sunanka mm. muna jinka Mm. Mm. Mm. Eh, ina jin oh, mm-hmm. salam sai ka daga murya. Ah, Na'am. shekara ka daga murya fa ba ma jinka sosai to muna jinka na a yadda kake magana nan ba za mu iya fahimtar juna da kai ba kana magana ƙasa ƙasa hello eh da muke magana kuna magana da afirka na daga ka rage sautin rediyon ka malamin goyo yawa muna jinka to muna godiya to ga masu gaisu wannan kam ya kamata ku gane cewa kuna rufe layin wasu wanda suke su kira mu su contributing ne gaisuwa din muna mun gode amma kar a kira mu don gaisuwa da Allah muna godiya ai mana addu'a kawai hello wa alaikum salam lafiya lafiya kalau da muke magana muna magana da isa ke bismillah muna jinka eh, aiki ya eh, eh, gwamnati mna godiya alaikum salam to muna jin kamar da baban gida <laughs> muna godiya wannan alayar ma wata makaranta ce ita koyar da kawai ba da kai yare ita alaikum salam bismillah ba mu cika damuwa daga gaisuwan ba in kai kaya mu kawai mun gode bismillah ci gaba da bamu contribution saboda bamu da lokaci sosai eh, eh sunana Ahmed Maimono daga Maninga to muna jin ka malam eh dama na jin muhawaran ku yana kayatar da sosai hmm. ko shi ne ce bari gashi da ku ga baki da hello alaikum salam sunana Muhammad Sani Abubakar daga Haruna da Rujin Boko. To muna jin ka. Eh lalle a program na yau mun karu da abubuwa da dama. To babban kuɗin da kuka ce da aka faɗa yau wato shine sana'o'i da dama idan za ka yi su inda ka gane inda ya kamata ka je kai sana'a. To babu shakka za ka ci ribar sana'a ne. Hmm. Amma za ka kasance cikin asara ne idan ka je kana yin sana'a inda ba a buƙatar wannan sana'a ne. Za mu iya kara mu da wasu shi da shirin da tsira. ina godiya sosai Allah kyau malala muna muna muna godiya sosai mun gode mama sani abubakar alo wa alaikum salam ƙara sautin murya to malam gashi kuma kai na yana neman aski wallahi bismillah mm. lafiya amma sai ka ɗaga muryanka don ba a jinka sosai

suke karama alaikum salam kana magana ne da muhammed usman malam muhammed usman bismillah watan wannan shirin naku na ji daɗin sosai amma abin da yake faruwa da mu buka wata hmm. a kashari watan muna da tsoro ne ok su kuma fararen fata ba su da tsoro muna son mu yi abu da amince mu dinga jin tsoron wani abin zai yi ko ba zai yi ba ne